Karfe biyar da minti talatin a nan ya Yamai yau Laraba goma ga watan Juye na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. Ɗalibai 64,190 ne suka soma rubuta jarabawar bakaloriya a cikin cibiya 150 yau a faɗin ƙasar Nijar baki daya Masu jarabawa na Bilma na jarabawar ne a Agadas kasancewa adadinsu su 36 duka-duka bai kai inda za a wato kafa wani kwamitin kula da jarabawar a Bilma ba. Za a iya ɗaukaka kasuwancin mata ta hanyar wato manhaja yaƙi arziki wadda ƙungiyar kyar Nijar ta ƙaddamar yau a Yamai. Muna tafiya da ƙarin bayani. Kamfanonin Nijar na cikin mawuyacin hali bayan rufe kamfanin baran Nijar da shirin tsayar da ayyukan Orange Nijar da kuma korar ma'aikata a kamfanin Unilever wasu kamfani wani kamfanoni a maraɗi na fuskantar matsala. Akwai ƙarin bayani a cikin rahotonmu na musamman na yau. Ɗalibai 36 na gundumar Bilmar ke rubuta jarabawar bakaloriya a garin Agadez bana. Adadin ɗaliban da ke jarabawa bai kai matsayin a kafa kwamitin kula da jarabawar a can ba, a cewar daraktan ma'aikatar ilimin sakandare ta jihar Agadez, Yahaya ɗan ina a hirashi da Anise Karim. A wannan shekara tuni ɗaliban suna a nan su talatin da shida ne. Abin da ya sanya ɗaliban masu sharabawa na Bilma suka zo a nan Agades shine saboda yawan su ya ragu a wannan shekara idan aka yi la'akari da yawan waɗanda za su yi BAPC. BAPC sun haura uku ne. Kenan yana da sauƙi kawo su talatin da shida fiye da kawo ɗaruruwa. Don haka ne ake aiwatar da BAPC a Bilma. Muna yi yi musu kasafinsu na musamman amma a fannin bak ɗauka nauyinsu da sifirin masu jarabawar waɗannan duka ofishin minista ne yake ɗauka nauyinsu a shimilce ɗalibai 64,190 da suka hada da 'yan mata 20,35 ke rubuta jarabawar bakaloriya bana a niger. yayin da suke rarrabe a cikin cibiyoyi 150 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Ƙungiya mai zaman kanta Kiyar Nijar ta ƙaddamar da wata manhajar kiran waya da ake kira e-arziki yau a Yamai. wata dama ce ta darajanta kasuwar wato kasuwanci na mata musamman tabbatar da samar da yancin gashin kai na ɗiya mace shugabar wannan furoshe da ake kira e arziki ta bayyana cewa za a saka harsunan gida cikin waya saboda kiran wato kiran waya saboda shirin ya samu karbuwa sai mu saurari sharifatu agumu a hirata da habibu garba Euh, e arziki euh, wani tsari ne euh, na bunƙasa tattalin arzikin matan Nijar musamman ma waɗanda suke cikin tsarin nan na mata masu dubara. Wurin da muka sa ma gaba shine bunƙasa jihar mata ba mata damar su tallata kayayyakinsu a idon duniya tare da ƙara musu haske kan yadda za su bunƙasa harkokinsu na cinikayya ta hanyar husa'o'i na zamani da za su iya samu kan salula mai sauƙi ƙasa da jika goma don ba kowace mace damar da kasance a cikin tsarin muka so mu aiki hannu da hannu da mata a cikin harsuna na gida cewa da hausa da zabarmanci da sauransu a halin yanzu muna cikin jarabawa tare da ƙungiyoyin mata daban-daban don tsarin ya yi tasiri zuwa gaba concertée avec euh, euh, Karfafa al'ummomi a lokacin matsalar cimaka da abinci mai gina jiki a jihar Zandar shine wani furoje da kurar ta Faransa ta kaddamar yau a Yamai. Manufarsa shine karfafa jirar al'umma ta nuta a shigar lokaci mai wahala na shekara-shekara. Atro Kosiya Inda Nicole, shugaban tawagar kurar ta Faransa, ta yi wa Rafika a Tahir ƙarin haske. Ce projet qui est un projet de 36 mois Wannan tsarin na watanni 36 zai wakana a jihar Zandar musamman ma a cikin gundumar Tanut inda zai shahi kumin uku. Gurin da ake son cimma shine kara ma al'ummar jihar kwarin gwiwa dangance da matsalolin da suke cin karo da su a ƙarshen shekara kan karamcin cimaka. Dalilin da ya sa muka zaɓi gundumar Tanuta saboda bincike ya nuna a kowace shekara gundumar na fama da matsaloli wanda suke da nasaba da hamada. A yanzu muna cikin jarabawa za mu bi sannu a hankali don mu samu sakamako mai kyau daga nan kuma sai mu bayyana a ko'ina zaman taron majalisar ministoci na ranar 26 ga watan juye ya ɗauki matakin yin amfani da wani bangare na keɓaɓɓen dajin tarmati da tantuma inda ake haƙar man fetur na nijar shugaban ƙungiyar da ke kula da ayyukan ci gaba da ake kira rezo esperance ya bayyana cewa ayyukan haƙar man fetur na iya tsaruwa tare da kebabbin atatuwa a wannan yanki sai mu saurari muhammad bashar a hirar shi nafisa adamu mun jawo hankalin gwamnati bisa kan cewa ita wannan reserve na talmit ede tuntuma ya kunshi wato a halin yanzu dabbobi kamar kashi wajen ɗari wanda ake cewa suna cikin babban kariya ta hanya ƙungiyoyin kare muhalli na duniya baki mm. ɗaya bayan wa'annan an lura da akwai fiye da kashi ɗari da sha uku na tsuntsaye daban-daban wanda duniya babu kamar su wannan sai kin zo cikin tarmita da tuntuma ke ga sha'awarsu kuma wanda duniya baki ɗaya take alfahari da su to kenan tunda sun kasance cikin wannan ƙasar tamu muna kira da babban murya da shi gwamnatin Nijar ya maido hankalin shi wajen kare wannan dabbobin wanda suka ba mu damar shiga cikin wannan millennium challenge corporation wanda yasa aka ɗaukaka niger mun kasance a cikin wani lokaci mai tarihi a kwanan nan haka shugaban ƙasa isu muhammadu ya bayyana a jawabin da ya yi wa 'yan ƙasa da yammacin jiya a sakamakon zaman taron shugabannin ƙasashe na tarayyar afirka na ƙaddamar da shirin kasuwanci maras shinge a yankin afirka da kuma tsara hulɗa tsakanin ƙungiyar wato ƙungiyoyin tarar afirka da ƙungiyoyin tattalin arziki da ya kaddamar da wato suka gudana a ranar bakwai da takwas ga watan juye a nan yamai shugaba subu ya ya shaida da cewa an yi nasara sosai wajen shirya waɗannan tararraki nasarar kuma ta samu ne sanadiyar tashi tsaye da 'yan ƙasa suka yi da kuma kyakkyawan tsare-tsare daga hukumar da aka ɗorawa nauyin hakan tare kuma da gwamnati da abokan hulɗa. Hukumar sojojin Faransa ta shingine rundunar da ke madama a arewacin Nijar. Wannan mataki na cikin wato tsarin mai da karfi sosai a yankin Lipta ko Gurma a cewar kakakin sojojin Faransar General Patrick Steger a yayin taron manema labarai na mako-mako a ranar Talata kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa AFP ya ruwaito. Hakan baya nufin an rufe rundunar bane kuma yana ba da damar wato kai ɗauki da karfi sosai idan bukatar hakan ta samu kamar yadda ya bayyana tare kuma da jaddada cewar sun sanar da hukumomin nijar in shi majiyar yankin karamar hukumar doso na fama da matsalar rashin tsafta musamman ta dalilin wasu ɗabi'u wato maras kyau na mazauna yankin hukumar na ɗaukar hukuma hukumomi na ɗaukar matakai da dama domin tsaftace birnin ga fasarar rahoton wakilinmu na doso ausi abdurrahman Shekara biyar bayan sallar Dizu samar ta dubu biyu da sha hudu, tsarin dosu soga ya kasa samun madubi ga tsaftarsa. Rashin tsaftar ya ratayu kan kaso tamanin bisa ɗari na halayen al'ummar doso. Haka magajin garin ya faɗa. Idan al'umma suna halaye da ba na kwarai ba haka garin zai iya kasancewa a cikin dauɗa. Da'irar birnin doso muna iya ƙoƙarinmu. Kun gama mun saka wata ƙungiya da suke sharar manyan titunan birnin doso daga litinin zuwa asabar tsarin wayar da kai ga canza halaye da kuma sauya tabi'o'i sun zama wajibi domin a tunkari wannan kalubalen rashin tsafta in ji magajin garin maman abdu wani mazamnin garin doso na kira ga matasa da su yunkura domin ko a kansu ne tsaftace garin ya rataya mu matasa sai mun tashi mun yi sisin kanmu da kanmu mun tsaya don gari namu ne sai tsohi su sun tafi komi da ya yi kyau a yanzu mu namu ne matasa komi ko bai ci gaba in ba da hannun matasa ba ne ka a ce komi a sake si don meri tsabta shi shike ne kayyadadde ga samun kyaukyawan muhalli wanda kuma shi ke inganta ƙoshin lafiya. Masu shirya fina-finai na Nijar sabbi da kuma tsofi sun shirya wata haduwa jiya a Yamai a cibiyar bunƙasa harkokin yawon bude ido domin girka wani tsarin aiki. Babban daraktan ma'aikatar kula da sinima ta Nijar Sani Magori ya bayyana cewa a wannan zamani masu fina-finai sun tsara kansu domin su ji daɗin aiki tare. lahirin masu shirya fina-finai akwai wani tsari da muke kokarin girkawa da ke da zumar ganin an dafawa fannin fina-finai ya yi wani ɗan lokaci wanda haɗa mutanen tsaffi da matasa da waɗanda suke son yin fina-finai ya yi wuya amma a yau ina ganin muna bisa hanya mai kyau masu shirya fina-finai a nijar suna iya ƙoƙari na samun kuɗin somawa sai dai wata shekara ofishin jikarancin faransa ta hanyar ofishin ministan farfaɗo da al'adu da cnc sun so dafawa sai dai siyasa ta kawo cikas a cikin al'amari wanda shine yake sanyaya wa abokanin hulɗar mu gwiwa don haka tun farko da aka shirya wannan taron ba a sake shirya wani ba ina ganin duka fina-finan da aka kawo sun samu ni da kaina na shirya wani fim na idi nuhu wanda fim ne da ya samu tallafi a fagen wasannin motsa jiki a yau ake soma wasannin kusa da na karshe da ake kira kar da final a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka da ke gudana a kasar egypt wato masar senegal ta karawa da benin da karfe shida na marice sannan najeriya ta fuskanci afirka ta kudu da dai karfe tara suleiman muhammed dan jarida na wasannin motsa jiki kuma sakatare janar na hukumar kwallon kafar niger ya muna sharhi kan rawar da tawagogin wasu kasashe suka taka da kuma saka tsarin duba bidiyo a maraicen yau kwambalar ta cika duka alkawuranta wasu 'yan ƙasa sun samu damar gwada fasahar su a bainar duniya. Sabbin ƙasashe 'yan wasansu sun taka rawar gani kamar ƙasar Madagascar da Benin da ta dawo a cikin gasar bayan shekaru da dama. Mun ga cewa matsayin waɗanda ake sa ma tsammani ba wani abu ba ne. Akwai 'yan wasa da suka taka leda sosai tare da cin nasara na zura kwallaye. Ina ganin 'yan Afirka sun yaba sun yi farin ciki da kallon wannan wasar. Mutane mutane da yawa suna gani da a ce akwai na'urar bidiyo da ake tariya a yayin wasar tun wasa ta farko ina gani da kwatar final zai zama wani iri yana daga cikin ci gaban da aka samu ina ganin zai kawo sauyi sai da rahotonmu na musamman wasu kamfanoni na kan hanyar rufewa a niger misalin bara niger da unilever a maraɗi babban birnin wato kasancin kasar kamfanin da ke akwai na fuskantar matsala kamar eniprom da kuma walga oil ga dai babban daraktan kamfanonin wato musa gazebi dauke da cikakken bayani Maraɗi cibiyar kasuwancin ƙasar Nijar ta kumshi waɗansu kamfanoni da 'yan kasuwa na yankin suka girka. Kamfanonin suna tafiya ne a cikin wani yanayi na gasar kayayyakin kasuwanci, kamar yadda Musa Gazobi, daraktan waɗansu kamfanoni biyu ya bayyana. Muna ƙoƙari na tsantsan game da gasar da ba bisa ƙa'ida ba, muna ta fafutuka a kai. Kun yi maganar gasar kasuwanci wanda ba bisa kan ƙa'ida ba, me kuke nufi? Wato yawaitar kayayyakin da ke fitowa daga kasashen waje da ke shigowa kuma suke samun tallafin gwamnati kuma yi gasa da namu kayayyakin da ke cikin kasuwanninmu kayan na shigowa farashin su na gasa da farashin namu misali litir guda na mai a gare mu yana farashin 160 a kasuwa inda wanda ake shigowa da shi farashinsa na ƙasa kaɗan ga namu za ku ga sabulin da aka shigo da shi farashinsa na da rangwame fiye da wanda aka sarrafa a nan. Amma muna fafutuka haka nan dai sannu sannu. Yauni daban-daban ke kanmu ga farashi ababuwan da muke fafutuka da su kenan yomi. Me yasa kayayyakin da kuke sarrafawa sun fi tsada da kayayyakin da ake shigowa da su? Mafi yawa kayan sarrafawar ne kamar na manja sai mun shigo da kayan daga kasar Cote d'Ivoire mu sarrafa shi a nan. Yaunin da ke kanmu kula da ma'aikata lantarki. lantarki haraji kai komi fa sai mun sai waɗanne matakai kuka ɗauka na ganin cewa al'amura komai ya tafi daidai game da dukkan matsalolin da muke fuskanta kowane lokaci idan hakan ya faru muna nazarta inda mafuta take yanzu ga sarrafa sabili ne muka fi da kufa abin da dai yayi muhimmanci wanda muke alfahari da shi shine ingancin kayayyakin a wani lokaci kun yi tunanin rufe kamfanin olga oil ya kuka ciyo kan wannan al'amari? Yara ta ne da karamcin gyada wadda muke da akalar sayanta da farashi mai sassauci. Mun yi la'akari mun gani a cikin kasuwa abin da ke akwai manja ne da aka shigo da shi. Mu kuma muka fitar da sabon salo muka girka matatsar da za ta iya tace duk wani man tafuwa a cikin sarrafawar muke fitar da sinadarin da ke ba mu damar sarrafa sabulu. Ƙarshen shirin kenan na maraicen yau a huta lahiya.